الحمد لله الحمد لله الحكم العدل خلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أحمده وأشكره على آلائه وإفضاله حمدا وشكرا أبتغي بهما المزيد من فضل, من فضل الله وأستغفره وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم, ليوم يقوم الأشهاد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله يعظكم يعظكم لعلكم تذكرون فتذكروا مواعظ مواعظ الله عز وجل يقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أمر بالعدل والإحسان وإيتاء, وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء وكل وهو كل ما وهو كل ما يكرهه الطبع والشرع ونهى عن المنكر وهو كل ما أنكره الشرع ونهى عن البغي وهو الاعتداء فاعدلوا عباد الله هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اعدلوا فيما والله الله عليكم واعدلوا في أقوالكم وأفعالكم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وأحسنوا عباد الله فإن الله كتب الإحسان على كل شيء كما ذكر ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصلوا أرحامكم فإن ذلك هو هو إيتاء هو إيتاء ذي القربى فالله تعالى امتدح الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء سوء العقاب ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار صدر بإيصال ما أمر الله به أن يوصل وهو إيتاء ذي القربى يقول علماؤنا كل من استمع فيه الصدق والعدل والإحسان فلم يكن ممن يخديه الله أبدا لا في الدنيا ولا في الأخرى ثم نهى جل وعلا عن الفحشاء فذروا الفواحش عباد الله ما ظهر منها وما بطن واتركوا المنكرات وهو كل ما أنكره الشرع واحذروا من البغي فإنه ليس من ذنب أعجل الله من أعجل الله من أن يعاقب من ارتكبه من البغي والبغي هو الاعتداء الاعتداء في الأنفس والأموال والأعراض فإن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم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 وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى وإنكم معرضون على ربكم فيحاسبكم على ما, قد على ما قدمتم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ‘yan مسلمين مجد أوران الله جل وعلا ita ce wasiyar Allah ga al'ummar farko da al'ummomin farko da kuma mu na ƙarshe mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda ya cancanta mu ji tsoronsa mu ji tsoron Allah gwargwadon iyawarmu mu rinka kiyaye Allah jalla wa'ala a ɓoye da kuma a bayyane mu riko da igiyar addinin musulunci ita ce amintacciyar igiya kuma mu sani 'yan uwa musulmi ba za mu iya jure mu azabar wuta ba kuma za a bijirar da mu a gaban Allah jalla wa'ala kowa zai yi magana tsakaninsa da Allah babu mai fassara babu mai tafinta tsakaninsu zai duba dama da shi ba zai ga komai ba sai ayyukansa zai duba hagunsa ba zai ga komai ba sai ayyukansa zai kalli gabansa ba zai ga komai ba sai wutar jahannama a wannan hali za a yi mana hisabi wanda duk ya samu alheri ya gode ma Allah wanda ya samu kishiyan haka to kada ya zargi kowa sai kansa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana wa'azi kuma yana yi mana wa'azi domin mu wa'astu daga cikin wa'azin da Allah jalla wa'ala ya yi mana wanda ya ce yana shi da kansa ya ambata cewa ne mana wa'azi faɗin Allah jalla wa'ala a cikin suratun nahal cewa Allah yana umarni da adalci da ihsani da kuma sadar da zumunci ba ma wato yin kyauta ga ma'abuta zumunci kuma yana hana alfahsha yana hana munkari yana hana zalunci Allah ya nemi ku wa'azi domin ku wa'astu wannan aya ita ce Umar ibn Abdul Aziz yayin da ya zamanto khalifan musulunci yake karanta ta yake kare huduba da ita a koyaushe ya huduba ya canza abinda waɗansu sarakuna suka rinƙa yi na yin la'ana ga saidina ali da zurriyarsa akan mimbari duk ranar juma'a sai ya canza da wannan da karanta wannan ayar wannan ayar ita ce malamai suka ce ta tattara ga baki ɗaya manufar da addinin musulunci ya zo da shi imamu ibn taimiyya ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci yana cewa duk wanda sifofin gaskiya da adalci da kyautatawa suka haɗu tare da shi to wannan ba zai zamanto cikin wanda Allah zai tabar da shi la a duniya wala a lahira to su ne abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da su ni adalci don haka ya uwa musulmi a cikin abin da Allah ya jibinta mana tun daga haƙoƙin kanmu harƙoƙin iyalanmu da haƙoƙin danginmu da haƙoƙin 'ya'yanmu da haƙoƙin dukkan wani wanda muka aka ɗora mu a kansa kai malami ne kai ma'aikaci ne kai jami'i ne kai shugaba ne da mutane suke kanka suke maka aiki ko kuma kai shugaba ne na al'umma baki daya babu abin da zai kubutar da kai daga amanar da ya dora maka illa adalci haka zalika Allah ta'ala ya ce wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku yi adalci kada mu shaida zur kada mu hukunci ko mu yi abin da za mu fifita wani saboda rashawa saboda ba ma mutum amfanin duniya domin wanda duk ya yi irin wannan to yana cin wuta balballe a cikin cikinsa sannan mai ihsani adalci shine ba ma mai haƙƙi haƙƙinsa to ihsani kuma shine ka ƙara ma mai haƙƙi a kan haƙƙinsa ko ka haƙura da wani haƙƙinka saboda kyautatawa kana neman abin da yake wajen Allah jalla wa'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya rubuta yin ihsani akan komai saboda haka komai akwai kyautatawa a cikinsa komai da kake gani na duniya din nan akwai kyautatawa a cikinsa to Allah ya yi umarni da kyautatawa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yanka idan mutum zai yanka dabba ya ce idan da fa ahsinu dhibha idan za ku yanka ku kyautata yankan da za ku mutum ya fiƙe ya fiƙe wukarsa sosai yadda zai zamanto abinda zai yanka ya hutar da dabba wannan yana daga cikin ihsani da musulunci ya zo da shi kuma Allah ya yi umarni da sada zumunci da haka mu sada zumunci yan uwa mai sada zumunci shine wanda idan an yanke masa yake sada zumunci ba wanda in an yi masa yake yi ba wanda idan an juya masa baya shi yake fuskantar waɗanda suka juya masa baya ya zo da su ya sada zumunci tare da su Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suke sada abin da Allah ya yi umarni da a sadar da su da shi shi ne sada zumunci kuma suke jin tsoron ubangijinsu suke jin tsoron mummunan hisabi kuma waɗanda suka yi haƙuri domin neman yardar Allah kuma suke tsaye da sallah suke ciyar da dukiyarsu a ɓoye da kuma a bayyane waɗannan su ne waɗanda suke da gida kyakkyawa a ƙarshe wannan gida kyakkyawa shine Allah ya fassara shi da cewa aljannatan dawwama da za su shiga da su da matayensu da iyayensu da zurriyarsu mala'iku suna shigo musu ta kowace ƙoba suna ce musu amincin Allah ya aminci ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi madalla da wannan gida kyakkyawa na ƙarshe to kun ga Allah ya ambata ya fara da sada zumunci saboda muhimmancinsa to sannan Allah ya hana alfahsha shine dukkan abin da ba a so dukkan abin da rayuka suke kinsa da kuma munkari shine abin da shari'a ba ta yadda da shi ba da kuma zalunci zalunci shine hana mai haƙƙi haƙƙinsa ko a rai ko a dukiya ko a mutunci mikiyayi alfasha tana daga cikin alfasha yanzu da take yaduwa a cikin al'umma a cikin sha'anin auratayya yin aure kan aure mutum ya yi raja'a ya dawo da matarsa amma waliyan matar su ce ba su yadda da wannan raja'ar ba su je su ɗaura mata aure da wani bayan kuma mijin ya dawo da ita har ya kafa shaidu saboda an fi ƙarfinsa wannan alfasha ce domin wannan rayuwa za a yi a cikin saɓon Allah rayuwa ta zina 'ya'ya da za a haifa an mayar da su ba halattattun 'ya'ya ba saboda aure ne wanda aka gabace shi ana sane da cewar haramtaccen aure ne saboda Allah daga cikin matan da Allah ya haramta su ne mata waɗanda suke cikin ƙarƙashin ismar aure yana daga cikin wannan neman matan aure wanda yake nema ya yaɗu a cikin al'umma matan aure su kashe aurensu domin su je su auri wani wanda yake soyayya da su su wanda suka je suka sanya matan suka kashe aurensu suka zo suka yi soyayya da su ba sa musummanta da cewa aljaza'u min jinsil amal kamar yanda suka yi maka kana kamar yanda kai musu ka fito da su daga gidan mijinsu haka wani shaidanin zai zo ya fito da su daga gidanka su ma ya sake aurensu wannan yana daga cikin alfasha mummuna yana daga cikin munkaratu. da suke faruwa a cikin al'ummarmu da lallai mu guje su yin aure ba da izinin waliyi ba musamman waliyi mujibiri waliyi wanda yake shine kadai yake da haƙƙin aurar da yarsa a aurar da yarinya ubanta yana da rai yana nan ba da izininsa ba ba da yardarsa ba duk auren da aka daura duk auren da wani waliyi ba uba mahaifi ba ya daura shi ba da yardar wannan uba mahaifi ba ba da wakilcinsa ba ba da izininsa ba wannan aure batacce ne don haka malamai da limamai ku ji tsoron Allah yayin da aka kawo muku ɗaura aure ta yaya za a yi limami ya ɗaura aure ba tare da tambayar shin da izinin mahaifi ko babu izinin mahaifi ko da wakilcinsa ko babu wakilcinsa ba wannan ya so mai yaduwa a cikin al'ummarmu kuma wannan yana daga cikin abin da zai kawo mana haɗari mummuna a cikin rayuwar iyalinmu albarkar jihadin da shehu usmanu ya yi a wannan ƙasa an tsarkake wannan al'umma daga abubuwa na jahiliya wanda suke faruwa a al'ummomi masu yawa to yanzu san zuciya da jahilci da yin da rashin tsoron Allah da yi ma Allah abinda aka so ya so makawowa ana nade waɗannan abubuwa ana ta aikata waɗannan munkaratu a cikin mu. don haka dole ne a faɗakar Allah ya yi mana wa'azi domin mu wa'azu mu ji tsoron Allah ‘yan uwa musulmi mu kiyayi keta iyakokin shari'a babu wanda ya isa ya ɗaura auren yarinya alhali ubanta yana nan sai sarki ko alkali shi ne kaɗai zai iya bincike idan ya tabbatar cewar uban nan cutar yarinyar yake yi to sai ya ɗaura mata aure amma duk wani waliyi wanda ya ɗaura auren yarinya ba tare da yardar mahaifinta ko wakilcinsa ba wannan aure ɓatacce ne za a ɓata shi komai daɗewar auren komai ƴaƴan da ta haifa komai ƴaƴan da matar ta haifa da haka mu kiyayi saba umarnin Allah 'yan uwa musulmi yana daga cikin munkaratu da muke fuskanta a cikin wannan al'umma a yi auren yara a aurar da yaya mata ba tare da neman yardarsu da amincewarsu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace kansa bintu Khidam ta kai karan mahaifinta cewa ya aurar da ita ga wanda ba ta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata auren saboda mata suna da haƙƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace bazawara ba za a aure ta ba za a aurar da ita ba sai ta ba da izini mace budurwa ba za a aurar da ita ba sai an nemi shawararta an nemi a ji ra'ayinta yaya za ta ba da izini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izininta shine ta shiru saboda haka a kiyayi irin abubuwan da suke biyo baya na munkarat saboda auren dole da ake yi ma 'ya'ya wannan munkari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni in aka saba umarninsa an aikata munkari kuma yana daga cikin abubuwan da suke biyo baya na wannan abubuwan da ake samu na kisan kai da kuma ka ga yara suna kashe kawukansu ko suna kashe mazajen aurensu ko 'ya'ya mata ƙanana suna shiga duniya su shiga rayuwa wadda take mummuna abin da yake kawo gurɓacewar tarbiyya a cikin al'ummarmu sannan Allah maɗaukakin sarki ya hana zalunci mu kiyayi zalunci yan uwa musulmi zalunci a cikin rayuka da zalunci a cikin dukiyoyi da zalunci a cikin mutunci musamman yanzu ana cikin harkar siyasa mutane su ama an mayar da rayuwa rayuwar ɗan adam ba ta da kima saboda haka mutane waɗansu in za su fita harkar in za su fita gangamin siyasa sai sun fita da makamai da mutane waɗanda suke waɗanda suke ran ɗan adam ba komai bane a wajensu sun ba su kayan maye da zai gurɓata hankalinsu domin su je farazani a cikin zukatan mutane suna tsara suna karkashe waɗanda suke ganin abokan adawarsu ne bal kai hatta waɗanda suke 'yan ba ma sai ka ga irin wannan ta'addanci yana kaiwa ya zuwa gare su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zunubin da Allah yake gaggauta ukuba akan wanda ya yi shi irin ukubar zalunci don haka shugabannin siyasa da sun san ana wannan ba su hana ba kuma suke sanya waɗannan irin waɗannan su rinka bin su a cikin gangamin siyasarsu kamar yadda waɗannan suke da laifin kisan kai haka su ma suke da wannan laifi domin sun tabba domin da izinin su aka yi da kuma yardar su aka yi bal da ma umarnin su tunda su suke sayo musu kayan maye suke raba musu shekarun baya Allah ya tsarkake siyasar mu a wannan jiha daga irin wannan mummunan al'amari amma ana ta ƙoƙarin dawo da shi don haka mu ji tsoron Allah mu kiyayi wannan shugabannin siyasa a ji tsoron Allah duk abin da ka nema a kan hanyar zalunci to wannan abin ba zai zamanto maka ba zai zamanto maka alheri ba Abdullahi ibn Umar an zo za a yi masa ya ce idan dai bashi mulki sai ya sanadiyar nada shi ya zamanto shugaba za a zubar da ran mutum musulmi guda ɗaya to ya gwammace kar a bashi wannan mulkin to amma sai ka ga yanzu har mutane cewa suke yi ai akwai abin da ake ce ma collateral damage wannan ba yadda za a yi don an zubar da jini domin kyakkyawar manufar mu ta siyasa ta tabbata wannan babu komai to ga abin da masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke faɗa jinin mutum ɗaya ya fi alfarma a wajen Allah bisa duk abin da kake gani na maslaha za ka samu yayin da ka samu mulki don haka a kiyayi zalunci a cikin rayuka yi zalunci a cikin dukiyoyi cin dukiya ba da haƙƙi ba to yanzu musamman muna cikin harkar canjin kuɗi wanda wannan abin da aka zo da shi na canjin kuɗi babban banki ya bayyana maslaha da ke ciki saboda gudun kada a rinka wato sayar da ƙuri'a yayin zaɓe saboda 'yan siyasa da suka tara kuɗi wanda suke so su yi amfani da kuɗi domin su sayi ra'ayin mutane a maganin wannan abin da suke kamar yadda suka ce kashi saba'in da biyar cikin ɗari na kuɗaɗen da suke cikin wannan ƙasa ba a cikin bankuna suke ba suna ɓoye a hannun 'yan siyasa da jami'an gwamnati to wannan hikima ce kyakkyawa maslaha ce a bisa yadda suka ce kuma su Allah ya jibinta ma wannan al'amarin kuma su Allah zai tambaya mu dai namu ya zamanto cewa mun yi biyayya ga shugabanni to a cikin wannan tsari akwai kuka da mutane ake ta yi muna kira ga hukuma da muna kira ga hukumar babban banki alal akalla a ɗaga wannan abin da sati ɗaya ko sati biyu musamman saboda munan arewacin Najeriya yawanci harkar hada-hadan kuɗinmu ba a saba da hada-hada ta hanyar bankuna ba ana hada-hada da kuɗaɗe ne kuma waɗannan kuɗaɗe sun zamanto da su ne ake larurar mu'amalar kasuwanci kasuwanninmu na ƙauyuka da dama mutane ba su saba da buɗe account ba lokacin ya yi kaɗan da mutane za su buɗe account kuma ga su bankuna da ake da su yawan ba su da yawa ma a ƙasashen nan yanzu jiha kamar jihar Yobe ga baki ɗaya a jihar Yobe local government hudu ne kawai suke da bankuna cikin local government goma sha bakwai sauran ba su da bankuna to kuma ga shi duk da babban banki sun fito da tsari wanda yake tsari ne abin yabawa sun kafa manya-manyan agent agent da ake turawa kasuwanni domin su je su canza su bude wa mutane account in sun kawo kudin su su karba su buɗe musu account sannan kuma su ba su waɗansu daga cikin sababbin kuɗaɗen, amma lokaci ya kure tunda ba a fara wannan ba illa cikin satin nan da ya wuce ba zai yi a karaɗe musamman arewacin ƙasar nan ba yan uwanmu na kudu ba su da wannan mushkila kamar mu domin yawancinsu suna da account account mu ko ba mu da wannan ko ba zai yi cikin lokaci kankani ba mun san shekarun da babban banki ya ɗauka wajen cewar a shigar da mutane cikin tsarin bankuna da cewar ba sai ana mu'amala da makudan kuɗi ba a rinka mu'amala ta hanyar transfer to amma duk da haka abin bai riga ya karaɗe arewacin wannan ƙasa ba don haka a dubi halin da talakawa suke ciki a yi musu gata kada a sabbaba abin da zai kai ya zuwa ga asarar dukiyoyinsu musamman muna ganin abin da yake faruwa a bankuna muna gani layin da ake yi a bankuna da atm domin a fitar da kuɗi to don akwai buƙatar cewar wannan tsarin da aka fitar da shi na super agent a daɗa ba shi dama domin a samu mutane a maganta musu wannan abin da hukuma ta tashi za ta yi ba masu kan hukumar babban banki akan wannan aniya tasu su ne suka san wannan cewa wannan maslaha ne kuma su ne masana su ne suka ɗauki wannan mataki amma lallai a yi shi yanda ba zai zamanto an zalunci mutane an hana mai haƙƙi haƙƙinsa ba sannan kuma yan uwa musulmi waɗanda suka je suka karɓi wannan sababbin kuɗaɗe to ku kiyayi ku yi canjin sabon kuɗi da tsohon kuɗi da ɗora kuɗi a kai domin wannan riba ne kuma riba tana daga cikin zalunci Allah ta'ala ya ce dangane da riba wanda duk in ba ku bari ba to ku sanu cewa yaƙi yana nan tafe daga Allah da manzansa a kanku idan kana da sabon kuɗi naira dubu hamsin ka canza ma wani mai tsohon kuɗi ka ɗora wani abu a kai ka karɓi tsohon kuɗin da ƙari a kai to wannan ƙarin da ka ɗauka riba ne kuma za ta zamanto wuta wanda ya ci riba tamkar ya yi zina sau saba'in ne tare da mahaifiyarsa haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka a kiyayi wannan mummunan al'ada riba ce yan uwa musulmi amma abinda masu agent suke yi yan transfer ka je ka buɗe account a ɗauki wani caji a kanka ko a sanya maka a cikin account a ɗauki wani caji a kanka wannan hidima ce wannan ba riba ba ce amma canji wanda wanda zai je mutane suna bin layin atm da atm da dama su je har sayan layin ake su kwaso wannan kuɗi sannan su zo su rinka sayar ma mutane sababbin kuɗaɗe suna ɗora riba a kai to wannan haramun ne wannan ribar da suke ɗorawa riba ce allah ya haramta ta kuma dukkan wanda yake zalunci a cikin dukiyoyin wanda yake zaluntar dukiyoyin mutane ya sani Allah ya hana yana daga cikin wa'azin da Allah ya mana a wannan aya don haka mu kiyayi zalunci domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqul zulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al qiyama ku ji tsoron zalunci domin zalunci dufai ne ranar alkiyama dufai ne ba duhu ɗaya ba ranar alkiyama sannan mu kiyayi zalunci a cikin mutuncinmu mu kiyayi cin naman mutane mu kiyayi zagin mutane mu kiyayi annamimanci mu kiyayi aibata mutane da kibce da yafuce da sauran hanyoyin na aibatawa da ke ta mutuncin ƴan uwanka musulmi domin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yace rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku haramtattu ne a gare ku kamar yanda Allah ya haramta wannan gari na Makka a kutankucin wannan rana ta babban sallah a kwatankwacin wannan wata ne albarka watan zulhijja sannan ya ce ya nuna ya ɗaga ɗan yatsunsa zuwa ga sama ya ce ya Allah na isar da saƙo musulmi suka ce ya rasulallah mun shaida cewa ka isar ka yi nasiha saboda haka mu ma muna shaidawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙo ya yi nasiha ya yi jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah har sai da yaƙini ya zo masa daga Allah don haka Allah ya masa sakamako fiye da yadda yake sakanta ma dukkan wani manzo a maimakon al'ummarsa Allah ya umarni da mi salati mi sallama a gare shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين تبابن بنكي جامعان سسوزو ذات زاقا مسلاتي da dukkan masu abubuwan POS da suke kewaye da masallaci za su zo da sababbin kudade su basu saboda abinda aka samu na dakilewar wannan al'amari a bankuna saboda haka wanda duk suke da canji a masallatanmu za a zo wannan masallaci akwai jami'an sun zo sauran masallatai na juma'a ma jami'an babban banki sun zo da wannan aniya to Allah ya saka musu da alkhairi akan wannan amma duk da haka muna ƙara kira a bada a ƙara wannan mudda domin kada mutane su cutu Allah muna roƙonka ka bada izza ga addinin musulunci da musulmi Allah ka jikan muminai maza da muminai mata marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasu suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yi musu rahama Allah ka haska kaburburan su wanda duk Allah ya jarabce shi da wani bala'i Allah ka yaye masa wanda suke cikin kunci Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya su Allah ka biya musu wanda aka yi garkuwa da su Allah ka kubutar da su Allah ka zamanto gatan su Allah wannan kokari da ake na neman zaɓe muna roƙon Allah a cikin waɗanda suka fito suke neman takara wanda ya fi soyuwa a gare ka wanda ka san shi ne zai fi kawo maslaha ga al'umma da kuma jama'ar ƙasa Allah ka danka mulkin nan a gare shi kuma ka karkatar da ra'ayinmu ya zuwa gaba da goyon baya a gare shi Allah wanda wanda suke neman tada zaune tsaye yayin ƙuri'a yayin zaɓe da kuma bayan zaɓe ina roƙonka Allah kai mana maganin fitinar su duk wanda yake nufin da mummunan sharri yake nufin addinin mu da ƙasarmu da al'umman mu da mummunan sharri Allah ka isa mana da sharrinsa Allah ka tsare Allah ka tsare hannunsa Allah ka mayar da shi mummunan shirinsa ya koma a kansa Allah kuma ka kubutar da mu ka amintar da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله